Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Alhamis biyu ga watan Satumba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar kotun shari'a musulunci da ke kofar kudu a birnin Kano ta umarci likitocin kwakwalwa da ke asibitin kula da lafiyar kwakwalwa na Dawanau a Kano da binciki lafiyar kwakwalwar Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara. A Najeriya kuma 'yan kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da koran ministocin kasar biyu da shugaba Buhari ya yi. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga alheri da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta kasashen turai ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa bisa ga sakamakon binciken da aka gudanar babu buƙatar yin wani rigakafi domin kara tasirin allurar rigakafin covid-19 sabili da haka kamata ya yi a mai da hankali kan yi wa 'yan asalin ƙasar da suka cancanta rigakafi rahoton ya ƙara da cewa a mai da hankali kan waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni waɗanda rukunin rigakafin na farko bai yi tasiri a jikinsu ba. sai dai rahoton ya ce shaidar da aka samu dangane da tasirin da dukkan alluran rigakafin da kungiyar tarayyar turai ta amince da suna nuni da cewa suna da tasiri matuka wajen magance kwanciya a asibiti ta dalilin kamuwa da covid-19 ko ciwo mai tsanani ko kuma mutuwa a halin da ake ciki kuma masu bincike na burtaniya sun ce mutanen da suka kamu da cutar covid-19 bayan sun samu cikakken rigakafi ba lalle su yi fama da illar cutar na lokaci mai tsawo ba kamar waɗanda ba su yi rigakafin ba a rahoton binciken da aka wallafa jiya laraba a mujallar cututtuka masu yaduwa masu ilimin kimiyya a jami'ar kings da ke london sun gudanar da bincike kan sama da waɗanda aka yi wa rigakafi 'yan sa kai miliyan ɗaya waɗanda suka yi amfani da manhajar waya salula suka bayyana alamu da gwaje-gwaje da kuma matsayin rigakafin su aka kuma kwatanta su da na rukunin 'yan sa kai da ba su yi rigakafin ba binciken ya nuna cewa 'yan sa kai kalilan ne kaɗai daga cikin waɗanda suka yi rigakafin suka fuskanci waɗansu alamun cututtuka kuma akalla kashi 73 cikin 100 na waɗanda suka yi rigakafin da wuya a kwantar da su a asibiti. rahoton ya kuma ce yiwuwar ci gaba da fama da laulayin cutar corona zai ragu da kimanin kashi hamsin cikin 100 tsakanin waɗanda suka kammala rigakafin wani fitaccen mawakin ƙasar rwanda da ake kira j paul ya mutu yau alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa mawaki na biyu da ya mutu a yanayi da ake shakku cikin ƙasa da shekaru biyu ana rike da poli wanda ainihin sunansa shine joshua tuishime ne bisa zargin samun sa da miyagun kwayoyi kuma kwanan nan ya ji cewa za a gabatar da shi a kotu a cikin watan disamba an kai mawaƙin ɗan shekaru 33 asibitin muhima da ke kigali babban birnin ƙasar da misalin karfe uku na safe kamar yadda daraktan asibitin pascal nkubito ya shaidawa kamfanin dillacin labarai na associated press An kama mawaƙin ne a gidansa cikin watan Afrilu lokacin da ya gayyaci abokansa liyafa saɓanin dokar shawo kan yaduwar corona da aka gindaya. 'Yan sanda sun ce an sami Tuishima ne da sauran waɗanda ake tuhuma suna shan giya aka kuma same su da tabar wiwi da takardun shaidar ba su ɗauke da cutar corona na boge. Mawaƙin ya musanta zargin duk da haka aka hana ba da belinsa. an hana gudanar da liyafa a Rwanda sabili da annobar corona aka kuma kama dubban mutane sabili da saba dokar da aka gindaya ta dakile yaduwar cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ke kusantar cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai ranar 11 ga watan Satumba da ya sanadin kashe kimanin mutane dubu uku. Amurkawa da dama sun ce har yanzu lamarin yana shafar rayuwarsu bisa ga wani binciken jin ra'ayoyin jama'a da aka gudanar. Binciken ya gano cewa halin yau kashi 26 na Amurkawa suna ɗari-ɗarin tafiya ta jirgin sama yayin da kashi 27 cikin ɗari suke tsoron shiga ginin da ke da tsawo ainun kashi 30 cikin ɗari suke fargaban tafiya zuwa ƙasashen ƙetare. sai kuma kashi 37 cikin 100 suka bayyana tsoron halartar tarukan da ake samun cunkoson jama'a wani binciken kuma na nuni da cewa kwarin gwiwa da amurkawa ke da shi kan gwamnati ta kare al'ummarta ya ragu daga ƙarshe hukumomin ƙasar indiya sun hana zirga-zirga al'umma a yau alhamis suka kuma toshe hanyoyin sadarwa kusan baki ɗaya a yankin kashmir da ake takaddama a kai bayan mutuwar Said Ali Gilani wani madugun 'yan aware wanda ya zama tambarin tsayayya da yankin ke yi da New Delhi. An binne Gilani wanda ya rasu yana da shekaru 92 a duniya jiya Laraba a wata makabarta da ke garin karkashin wata jana'iza da hukumomi suka shirya suka kuma hana jama'a halatta. kamar yadda ɗansa Nasim Gilani ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na Associated Press. ya ce iyalan sun yi niyyar binne shi ne a makabartar shahadai da ke ga babban birnin london kamar yadda ya bukata a wasiyarsa amma 'yan sanda suka hana hukumomi sun toshe hanyoyin layukan wayar salula da kuma na intanet kamar yadda kasar ta indiya ta saba yi domin dakile zanga-zanga gama gari gilani shine ya jagoranci fafutukan neman yancin yankin kashmir kuma yana matukar adawa da haɗa yankin da pakistan ya kuma ki duk wani zaman tattaunawa da New Delhi. Matsayin da gwamnatocin kasar indiya ba su lamanta ba waɗanda suka rika bayyana shi a matsayin ɗan siyasa mai tsatsauran ra'ayi. A gaida Alheri Grace Abdu a ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da sauraron shari'ar Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara, wadda gwamnatin jihar Kano ke tuhuma da yin batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu a birnin Kano ta umarci likitocin kwakwalwa da ke asibitin kula da lafiyar kwakwalwa na Dawanau a Kano su binciki lafiyar kwakwalwar malamin. Daga Kano Mahmud Ibrahim Korina da ci gaban labarin. Kazalika alkalin kotun mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya bada makamancin wannan umarni ga likitocin kunne a asibitin ƙwararru na Murtala a Kano su yi binciken kwakwaf domin tabbatar da cewa kunnuwan Malam Abdul suna jin sauti ko akasin haka. Gabanin haka dai sai da alkalin ya yi kware-kwaren hukunci akan bukatar lauyoyin da ke ba da kariya ga malamin cewa lalle kotu ta yi watsi da hurumi ko damar da ofishin attorney general na kano ya baiwa wasu manyan lauyoyi guda hudu masu lambar san na shiga cikin shari'ar a madadin gwamnati da kuma ko su ayar lauyoyin na gwamnati na iya gabatar da caji akan malam abdul maimakon bayanan da 'yan sanda suka yi amfani da su wajen gurfanar da malamin a kotu dr nasiru adamu aliyu san na cikin ayar lauyoyin lauyoyin da suke tuhumar malam abdul a madadin gwamnatin kano alkali da kashe ra'ayinsa ya ce sashi na 390 na dokar aiwatar da laifuka ta jihar kano ta 2019 ta ce ba abin da zai yi sai an karanta wanda ake tuhuma caji ya an ya ci iya eh sa'an na biyu kuma ya ce yunkuri da ake na cewa za a ah, janye fir a mai da caji ya ce wannan dama ce wacce ke ta kwamishinan shari'a kuma tunda kuma shari'a shi ke gabatar da karan nan wato muna gabata a madadinsa ya ce ah, za mu iya janyewa su aka janye kuma aka ce a karanta masa caji kuma a karanta masa caji sai dai bayan karanta masa caji guda hudu malam abdul ya ki cewa ufan a zauren kotun lamarin da ya sanya mai shari'a ibrahim sarkiola ya ce kotu ta fahimci cewa akwai bukatar bincikar lafiyar kunnuwa da kuma yanayin da kwakwalwarsa ke ciki aka tambaye shi ka ji cajin da aka maka ya shuru ka gane cajin da aka maka ya shuru ka yi laifi ko baka yi ba ya shuru to abin da doka ta nuna idan aka tafi mutum ya zo gaban kotu aka nemi ya amsa wata caji da aka yi masa ya ce eh na yi ko ban yi ba ko dai magana ya shuru ya gum to doka abin da ta ce masa to shi kenan sai alkali rubuta masa cewa bai laifin ba to za a ɗauka kamar shi ya faɗa ba wata kuskunda ba gaba baya so bisa haka ne alkali ce kotun kai shi da wanau su likitan kwakwalwa ya duba shi da kuma likitan kunne da ke mursala shi ma duba shi gani yana ji ya ji sai dai ga alama lauyoyin da ke bada kariya ga malamin ba su gamsu da matsayar da kocin ta dauka ba barista abubakar sala bakaro shine jagoransu idan ana magana akan hurumi alkali ba a so ya motsi sai ya tsaya an yi determine tunda shi bai yadda cewa yi da hurumi akan wani abubuwan da muka dago ba sai ya jira idan kotun sama ta ce akwai hurumin ko babu kafin ya ci gaba maganan cewa a kai shi asibiti ko a duba lafiyansa a doka ne na na jihar kano SGL din ya yi providing to amma muna ganin cewa wannan wani talau wasan yara ne kawai malamin da zai zauna ya wa'azi ya awa uku ya awa hudu yana da international passport he runs around kowa ya san shi kuma da aka kawo shi daga farkon nan ya ansa maka cajin kuma sun san dalilin da ya sa ba ya ke ansa da saboda an yi violation right din sani yanzu haka dai kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar goma sha shida ga wannan wata na satumba da muke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano a nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari to har yanzu dai muna najeriya inda sallamar ministoci biyu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi daga majalisarsa ta zartarwa ya haddasa muhawarar goyon baya da masu cewa akwai sauran ministoci da dama da basu taɓuka abin kirki ba nasiru adamu el hikaya gare ka Wannan shine canji irinsa na farko da shugaban ya taɓa yi a gwamnatinsa tun hawansa kujera a shekara ta 2015 don yakan sauya minista ne in rai ya yi halinsa kamar na barista Ocholi. Ko wanda ya yi murabus ya zama sarkin nasarawa wato Alhaji Usman Jibrin da kuma sauya aiki kamar Amina Muhammad da ta koma Majalisar Ɗinkin Duniya. Dan hamayya injiniya Buba Galadima ya ce da alamu waɗanda ake kira kabal ne suka samu sabani da ministocin biyu na noma sabon nono da na lantarki Salim Mamman. me yasa ba a jira ba a yi musu bugun dan kaɗanya bugu ɗaya a cire ko ko ma gaba ɗaya a rushe su shi zargin da ake yi da shi shugaban ƙasa yana ji ai da yanzu bai da minista ma ko guda ɗaya to me yasa inji domin duk wanda aka sa a minista an ɗauka cewa yana da wani ubangida wanda ya kawo shi ko kuma zurfin aljihunsa ne ya kawo shi kai baka taba jin wannan zargi ba ana yi har ana cewa ana sayan mukamai shi yasa ba za a iya koransu ba shi yasa masu laifuffuka ana gani a cikin su bayan da za a yi a taba su don waɗanda suka kawo su eh abinda muka ji akwai wasu mutane da ake cewa kabal waɗanda suke naɗa mutane amma shi shugaba Buhari a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi ya ce babu irin waɗannan mutanen babu ka je kasuwan wusai ka tambaya akwai kabal ko ba kabal a nasa bangaren kakakin tsohon mataimakin shugaban kasa na waje Sambo wato Usman Sani Dikat ya ce tun farko ya yi mamakin yawan ministoci a gwamnatin Buhari to don an rage biyu ya cika alƙawarin na cewa ba za su wuce da fa kada ka manta fashola ministry guda uku ke karkashin sa to yanzu an duk an rarraba su har ma minister of state aka kakkara da fct minister guda ɗaya ne yanzu an ƙara mishi minister of state idan an rage mutum biyu wayannan mutum biyun da aka rage su yana cikin irin bayanan da shugaba buhari ne yayi na cewa idan mutum yana sata ba sa gurfanar da shi gaban kuliya sai dai su yi izin shi sai dai jam'iyyar pdp ne za a iya gabatar da ita gaban kuliya amma su nasu sai dai ba za ka ji labari ba sai dai ka ji an sauke mutum kawai tafi abin ka. ga dan gani kashanin shugaba buhari mustapha fernandes abun barin ciki ne kawar da na nono da ya sha suka cewa yana barci a ofis gazawan ministoci feluwa shi isa shugaban kasa ma ice su koma mazaɓarsu a jira'ayin al'umma duk da dai mun jima wasu ministocin irin nawa na kano ma ni ban san ma inda ya je ba sabon na nono dama tun da na ji ya ce za a ci abinci naira talatin ma na san ba ma sakan format din sistem din ma da rayuwa take kai ice wai za a yi wa kowace jiha feshi na naira biliyan ɗaya bayan ga manoma ba sa samun yuriya ba sa samun kamfa ko ma dai me za a ce tarihin gwamnatin buhari ba zai zama akalla ba wani garan bawul ba duk kankantarsa nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman Tun ranar goma sha hudu ga watan Agusta na wannan shekara da wasu matasa suka auka wa wasu matafiya suka kashe wasunsu a cikin garin Jos. Birnin na Jos ya fada yanayin tashin hankali saboda wani yanayi da aka danganta da ramakon gayya daga matasa a sassa daban-daban na birnin abinda ya kai ga gwamnati sanya dokar hana fita na sa'o'i 24 don dakile matsalar da samar da natsuwa. Wasu ƙudurorin da Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta yi na abin da take zaton matakai ne da za su kawo zaman lafiya sun sake haddasa zafafan kalamai tsakanin 'yan majalisar da gwamnatin jihar ta Plateau. Majalisar Dokokin da ta umarci shugabannin ƙananan hukumomin jihar ne da su dakatar da ɗaukan aiki na malaman makarantar firamare da suke yi. A maimakon haka su ɗauki matasa da ke aikin sintiri guda ɗari biyu a kowace ƙaramar hukuma don gudanar da ayyukan tsaro a cikin gari da karkara. Shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Dokokin Jihar Plateau Philip Dasun ya zayyana wasu bukatun da suka gabatar wa gwamnati ta aiwatar. Mun zo ne mu nuna mutanen Plateau da cewa muna tare da su a wani al'amari da ya same mu kuma su yi hakuri wanda ba abin da ya fi yafewa. Ɗiban ma'aikata abu ne mai kyau. amma a yanzu ba ma'aikata muke su ba muna son jami'an tsaro ne muka ce to su dakata da yabon ma'aikatan nan su je su kebe waɗannan wanda za su taya mu tsaron kasa so mun ce to kowane chairman na karamin hukuma ya je dakata da iban ma'aikatan nan koma a ibo jami'an tsaro a musu training a siya musu dan kayan tsaro na da suke nan local tare da mu masu santiri da kuma farauta su ne ma masu yawa wanda za a diba cikin 200 da muka sa yi in kika lura kwanaki da aka yi wata kidnap a Jos East su jami'an tsaron nan da suke sintiri da kuma masu farauta su suka kama wanda suka yi wannan sacin mutum kuma mun yaba musu mun ji daɗi abin da suka ya shi yasa muke so ya amfani da su don yanzu tsaron nan fata wuce da ake daukanta conventional masu tsaro ba su iya yin abin da wa'annan suke iya shi yasa muka ce to a sa su su yi batun operation rainbow ba da yake ita ne hukumar tsaro ta jiha mun yi bincike ita operation rainbow tana da dan matsala mu muka ba da dokan yin ta niyan mu shine mu samu namu hukumar tsaro na jiha amma mun gane kudaden da ake basu baya ishe su ma har su biya su so yanzu operation rambo ta samu dan tangarda kokari muke maga cewa an kara musu kayan aiki da kuma kudade so a yanzu da muke ciki operation rambo ba ta da karfi sosai na siya ta yi abin da ya kamata shi gwamna kuma mun gaya masa ya dawo ya nuna wata yan plateau yana tare da su na biyu ya ba ma jami'an tsaro doka ko kuma ya ba su sako su fito da kansu su je su nemo wanda suka yi wannan abin su kuma ba su horo bisa ga doka na uku mun kuma gaya masa a ya kamata kai ne shugaba kai magana mutane su ji su san suna tare da kai. To sai dai kudurorin na majalisar ba su yi wa gwamnan jihar Simon Lalon daɗi ba, wanda ya ce matakai ne da za su sake mai da hannun agogo baya wajen zaman lafiya da aka samu. It means he's saying that Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalon ke cewa duk wanda ya ce jama'a su yi ramakon gayya kenan baya son rikicin ya kare. Ya ce na gode wa shugaban kasa saboda matakin da ya dauka a jihar Plateau na samar da kayan tallafi da ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa ta kawo jihar Plateau don a kaiwa waɗanda ke gudun hijira a sansanoni daban-daban. A duk lokacin da aka samu tashin hankali a Jos, ɓata gari kan yi amfani da damar ne wajen haddasa saɓani a tsakanin mabambantan addinai don cimma burinsu. Kan haka ne shugabannin kasuwar Building Materials da ke karamar hukumar Jos ta Kudu suka buƙaci hukumomi su kamo waɗanda suka lalata ginin masallaci da ke kasuwar suka kuma fasa shaguna suka sace kayan ciki sannan suka banka wa shagunan wuta. Sunana Garba Ibrahim, ne ne mataimakin ciyama na Building Material. an kona masallatai wa'in suna complain to in suka je kasuwa na ina za su yi ibada na biyu tun da aka yi wannan abu kusa da area commander ba a nuna ga mutum ɗaya da aka kama a wannan gurin ba wanda ko mun riga mun sani da brom da suke kasuwan nan ko krista da musulmai in kan haɗe ne ko babu gidan kowa a wannan gurin dukkan mu da mu da krista muka kasuwa muna tafiya ne to nan wanda suka yin kusa da ofishi ne na area commander To waɗanda ba su sani ba musamman waɗanda ba sa zama a Jos suna ganin kamar wato Krista da Musulmi a kasuwan building materials su suka samu hargitsi ara-ara ka samu rushe wannan masallaci da kone wayan na shaguna. Maganan gaskiya wannan bai fahimci abin ba ne. Tsakanin Musulmi da suke Krista da Krista da muke building material babu wani wani isa ce wai zai kasuwancin shi bai tafi daidai dan uwan ba kuma kan ma haɗe yake. Wannan akwai wani group ne a kasuwan wannan mun sha kuka ga gwamnati. 'yan shaye-shaye ne wannan a cikinsu akwai musulma akwai kirista sun yi karfi a wannan gurin wannan wani lokacin a tsakaninsu ma an suna faɗa sukan fito da manyan makamai wannan daga kan shi shugaban 'yan drugs zuwa area commander duk mun kai kukan ma gare su to maganan da duk wanda zai zo kasuwanci a wajen kar ya ɗauki wannan mummunan fahimta ya ce wai tsakanin musulmai da kirista ne wanda suka yi barnan na 'yan iska ne sunana umar muhammad alfa mu babban kiran mu ga hukuma ne wayannan ɓata gari da suka shigo ciki hukuma ta gaggauta kau da su kuma abin da zai ba mutanen mu karfin gwiwa su dawo kasuwa muna kira ga gwamnati ta gaggauta a gyara wajen ibadan nan gwamnati ba za ta so a dinga cin kasuwa akan hanya ba kamar yadda mu ma ba za mu so a ci kasuwa akan hanya ba gwamnati ta duba ta taimaka ma wayanda aka tattaba musu dukiyoyinsu ba za mu ce a mayar musu da dukiyarsu gaba ɗaya ba amma a musu gudunmawar wani abu da zai rage musu zafi lamarin ya kuma shafi manoma da ke kawo amfanin gona a kasuwar sunana hosiya joseph da kafan ina kasuwa a building so abin da ya faru gaskiya mu ma ba mu ji daɗi ba domin muna shan wahala da kayan nan domin muna zaman lafiya a dullin kamar mutane da suna sa kayan lagos nan kayan mu kullum muna kawo musu kaya suna sawa so abin da ya faru a building sai sun ce mana gaskiya abin suna jin tsoro su shiga wurin domin abin da aka yi wayansu yan bata gari yan wiwi sun zo sun babbale shaguna wurin sun jijjibe kaya To ku da kuke kawo kaya ya kuka ji da haka? Gaskiya mu da muka kawo kaya mun samu damuwa sosai domin yanzu haka ma akwai kaya gona wanda ba iya an diba ba wani ma tsoro yake ji mun da muka zo kasuwan nan makarfin hali muka yi akwai kayan da yana nan a gona ma sai dai ya lalace asabe pam markus mun zo mun su ce mu ka musu kaya nan da musu sa nan wasu na muna tsoro zuwa farin gada me yasa kuke tsoron farin gada yaran nan ne kawai suna kawo wannan damuwa kamar manya ba su da matsala ba su da komi yara ne kawai shaye-shaye nan ne suna kawo wannan abun mun je ranar laraba sun kira mu ba damuwa ba komi muka kai kaya har an da kaya za mu tafi kawai sai muna shago sai wuni a cikin su ya je same mu wai yara su sun tera hanya sai mun gode ma shaman ya je ya tare mu bulus ka je na ka koma baya an cire mu a cikin moto sai aka sa mu a cikin wani daki sai sai manyan suka ce an bar mu nan ba kyau a sake a canja mana daki an ja an samu wani baba ya zo ya samu a gaba ya sake ya kai ma wani daki sai muka zo na wurin aka rufe dakin aka kulle muna wurin curkwe muna kuka ko za a ja yanka mu ko ya sai Allah ya yi aikin shi ba abin da ya same mu sai an je an cire mu muka je hanya express kenan sai muka gan ba komi a wurin sai suka fidda mu har zuwa gada biyu duk da yanayi na zaman kafa kafa da wasu ke ganin al'ummar garin jos na yi a wasu unguwannin mabiya addinin musulunci da krista ne ke neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin su Shugaban matasan unguwar Alika Zaure da ke cikin birnin Jos ya ce sun fahimci cewa wasu bata gari ne ke neman haddasa rikici a tsakanin su kuma su ne za su yi yaƙi da su. Sunana Sani Nuhu Yusuf shugaban samari na alika zauren kin san shi wannan tashin hankali da ake yi a gari ba yau aka fara yin sa ba mm. saboda haka mutane sun kara yin wayo sun san me yake rubuta rikicin sun san kuma irin asarar eh, rayuka da dukiyoyi da ake yi mm. to abu na farko da muka yi shine kin san shi alika akwai wani bangare da muke ce mishi osumeni bangaren kiristoci kenan da kuma bangaren musulmi mun haɗa kanmu muka ce to mu gane wane ne common enemy din da zai iya sa wannan wuta ta ci gaba da ruruwa to mun samu aminci a tsakaninmu mun kuma yadda cewa za mu yi aiki tare za a haɗa kai tare duk inda aka kirin akwai lambar wani za a iya tattaunawa a fahimci inda aka sa gaba. ni ne mai suna Peter Diko mu halitta ne na ubangiji wanda Allah ya halitta hmm. kuma gaskiya ba dabbobi bane balle a ce wai ba tunani a ce ana irin wannan hali wannan hali ba mai kyau bane kamata yayi yanzu mu ce shugabanni kamar na na Krista da na musulmi su hada kansu su to gwamnati ya kamata ta dauki mataki akan irin wannan malaman mu masu faɗan maganganun da bai kamata ba. Ƙungiyoyin al'ummomin da ke yawan samun saɓani a tsakanin su dai na tattaunawa da hukumomin tsaro da gwamnati don samun maslaha. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurari, fatan kakamo gidan radiyon sashen Hausa murya Amurka. don sauraron takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdullahi muhammad ke kawo muku a kowace daren alhamis labaran na yau zai fara ne da jinjinawa da ministan matasa da wasannin najeriya mustasun da dare yi wa 'yan wasan najeriya a gasar motsa jiki na olympics 2020 da ke gudana a birnin tokyo kasar japan na maza da mata masu bukata na musamman wasan wanda aka bude ranar 24 ga watan agustan shekara 2021 da a kammala shi ranar biyar ga watan satumba na shekarar 2021 sai dai ya zuwa wannan lokaci dai 'yan najeriya sun samu zinare guda uku azurfa guda daya da kuma tagulla guda uku a wata sabuwa kuma jakadan najeriya a kasar japan hussaini abubakar moriki ya yaba da kwazon 'yan wasan najeriya inda ya ce 'yan wasan sun zama abin alfahari wa najeriya sai dai kuma a yayin da ake yabawa irin kwason da 'yan wasan najeriya a kasar japan suka yi su kuwa 'yan wasan kwallon kwandon najeriya wato d tigers kasar uganda ta yi waje rod da su a gasar kwallon kwando na afirka da yake gudana a rwanda sai kuma batun kwallon kafa inda hukumar kwallon kafar najeriya ta ce za a yi inshorar duk wani dan wasan najeriya da ke buga kwallo wa club din super eagles kan kudi naira miliyan goma sha bakwai shugaban hukumar kwallon kafa a najeriya mr phoenix ya shaida haka lokacin da ya ziyarci 'yan wasan a otel ɗinsu a bayan kalacin rana har ila yau mr phoenix ya ce za a biya 'yan wasan da kuma masu koyar da su dabarun taka leda sauran hakokinsu da suke bin hukumar wasannin kasar gobe juma'a idan allah ya kai mu ake sa ran fafatawa da kungiyar kwallon kafa na kasar liberia a filin wasa na taslim balogun da ke lagos domin neman cancantar buga gasar kwallon kafa na duniya da zai gudana a kasar qatar a shekarar baɗi fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya cristiano ronaldo wanda halin yanzu ya sake komawa ga tsohuwar kulob dinsa manchester united domin ya ci gaba da taka leda ya sake yin bajinta a fannin iya jefa kwallo a raga domin a yanzu bincike ya nuna da cewar ya yi zarra a yawan jefa kwallo a raga a fannin kasa da kasa ta hanyar samun kwallaye guda ɗari da goma da ya jefa wa ƙasarsa portugal a ranar jiya laraba a fafata da suka yi tsakaninsu da ƙasar ireland a ci gaba da neman samun cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya a wasan da aka buga shi ronaldo ya jefa kwallaye biyu a ragar ireland ita kuma tana da kwallo guda haka ma dai a fagen neman cancantar shiga gasar kwallon duniya kasar denmark ta sami nasara akan kan kasar scotland da ci biyu da nema abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to a gaida abdulhab muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta kasashen turai ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa bisa ga sakamakon binciken da aka gudanar babu buƙatar yin wani rigakafi domin ƙara tasirin allurar rigakafin covid-19 sabili da haka kamata ya yi a mai da hankali kan yi wa 'yan asalin ƙasar da suka cancanta rigakafi rahoton ya ƙara da cewa a mai da hankali kan waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni waɗanda rukunin rigakafin na farko bai yi tasiri a jikinsu ba. sai dai rahoton ya ce shaidar da aka samu dangane da tasirin da dukkan alluran rigakafin da kungiyar tarayyar turai ta amince da suna nuni da cewa suna da tasiri matuka wajen magance kwanciya a asibiti ta dalilin kamuwa da covid-19 ko ciwo mai tsanani ko kuma mutuwa wani fitaccen mawakin kasar rwanda da ake kira j paul ya mutu yau alhamis yayin da ake tsare da shi bisa ga rahotannin jami'ai da kuma kafofin sadarwa. Mawaƙi na biyu da ya mutu a yanayi da ake shakku cikin ƙasa da shekaru biyu. Ana rike da poli wanda ainihin sunansa shine Joshua Tuishime ne bisa zargin samunsa da miyagun ƙwayoyi. An kama mawaƙin ne a gidansa cikin watan Afrilu lokacin da ya gayyaci abokansa liyafa sabanin dokar shawo kan yaduwar corona da aka gindaya. 'Yan sanda sun ce an sami tushi ne da sauran waɗanda ake tuhuma suna shan giya aka kuma same su da tabar wiwi da takardun shaidar ba su ɗauke da cutar corona na boge. mawakin ya musanta zargin duk da haka aka hana ba da belinsa. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin alheri Grace Abdi da ta ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.